الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmi a shi gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo wai ta game da hullahu bi rahmatu inda ma kwana muna farkon suratul haqa kuma muna shahi na 222

ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة سورة الحاقة مكية wannan sura ana sananta da wannan kalma na cancantar abkuwa alkiyama kuma wannan sura ta jiɗa makka wahiyar ihida ausinta nu hamsuna aya wannan sura tana da ayata ɗaya da hamsin ko aya biyu da hamsin hamsin da ɗai ko hamsin da biyu bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jinƙai alhaƙatu ai a sa'atu sabita sa'a wadda a tabbatatta allati larai ba wadda babu kukanto fi hukuwa ga hukuwarta awon lati ko kowannan ya hiku fi hama ankara ko ko wannan da yake cancanta cikinta abinda aka musu min al'umuri na al'amura, kalba su kamar tashin alkiyama wani hisabi da hisabi wani jaza'i da sakamako au ko kuma mushiratun lizalika ala isnadil majazi ko kuma ita wannan sura wannan kalma da an ka ambata ta haƙa mai bayyanarwa ta ga wannan bisa ga jinginawa na majazi fihi ma a cikinsu wahiyar habar hu jumlatu malhaƙa wato shi alhaqatu dana, amma habarinsa jumlata ta malhaƙa wa ya sanar da kai abin da ake kira sa'a matabbaciya ma haƙiƙatuwa menene haƙiƙaninta wal asulu abinda a asali mahiya ta'zimun wa tahwilun laha girmamawa na da gwaba ba tsoratarwa laha garita wa fi wal ilmuzhiri a cikin aza lamiri zahiri muqamul mudmari bagiran lamiri ziyaratu mubalagatun wato ƙari na na kai matuƙa wa kada zalika Allah ya waka da wannan bi kauli sa wa ma adraka wa ya sanar da kai alamaka malhaqatu abinda ake ce mahaqa ai lam tahut ilman wato ilimi na wani bata kewaye ba bi kunha da hakikaninta wato kenan wa kulla ma qaddartahu fi nafsika duk abin da ka kaddara cikin ranka na tsoro da rigima da sauransu na alkiyama to hiya afzau min zalika duk abin da za ka iya kaddarawa cikin rayuwarka na tsoron alkiyama da tashin hankalin da kake gani cikin to wallahi ya girma daga hakan wa ma al'ula istifamiya rufi'a bil ibtida'i bi ma'ana ayyi shay'in wa adraka habarun wal jumlatu ba'dahu fi mahall al maf'ul athani li adara walamma hawwala amraha bima la mazid alayhi lokacin da Allah ya tattaro tsoro ga al'amarinta ga abin da babu ƙari a kai ne ardafahu sai ya kuturta shi da zikirul mukazzibi da ambatan masu ƙaryatawa na hagare ta masu ƙaryatawa da ita kalma haƙa wa ma halla da abin da ji gare su wadda kai da lahun fil akhirati da abin da an ka aje musu har lahira tazirin lissami'ina min mislihi don a tsoratar da masu saurari daga yin irin wannan zura wato bayan an ambaci abin da ke tsoratarwa sannan an ka zo da wato abubuwan da ke gwada abin da ya jiɗa ga waɗanda an masu ƙaryatawa da abin da Allah ya aje musu in lahira ta tsaya amma duk wanga abu Allah ya yi don tsoratarwa ga mutane ne waɗanda yake bukata bayi ne na gani ma hau saurari bai kauli to mu zo kazzaba samudu samudawa ta ƙaryata wa adun adawa ma ta ƙaryata bil ƙari'a da alƙiyama. ismun laha kal haqa suna na ga alƙiyama kamar yadda ka san haqa li'annaha taqra'u an-nas bi ahwaliha don tana kwankwasar zukatan mutane tsorace ta. bil ibza'i da tsoratarwa wal jibali tana kwankwasar duwatsu shi kuma bidakki da rugujewa wal ardi tana kunkusa kasa bin zilzali da raurawa was sama'i tana kunkusa sama bil ibdari da yin ruwa wa hadha tahwilun akhar wannan tsoratarwa na na daban haisu lam yu'bar an Niri damiri bagin da ba ibara da lamiri ba wala bil muzhiril mazkur balle da suna wanda a zahiri wanda an ka ambatu saboda haka ita wato ƙari'a to kowane irin halitta ubangiji akwai abin da take tsawa gare shi dan adam ana tsorata shi dutse ana ruguje shi ƙasa ana girgiza ta sama ana tsatsata ta ruwa to me rage babu abin da ya rage to ci gaba fa amma samudu amma samudawa fa uhliku an halakar da su bi dagiya da tsawa wanda an mai tsallaka iyaka bil waqi'a mujazatin lil haddi da tsawa mai tsallaka iyaka al mujawazatu mai tsallakawa lil haddi ga iyaka fi shiddatin cikin tsananinta wa hiya sa'iqa ita ce aradu Allah ma ma'a sai hawa da yake tare ta akwai kakaraku rajafa akwai girgiza wakila mazarun wato ita dagiya an ce mazari ta kal'afiya wala yula'imu qawluhu amma bai mula'ama da zancen sa ba wa amma adu amma صرصر عالية وأما adawa أما an آداوا da أهلك الدسوا birihin da iska sarsarin mai tsananin sauti shadidatin sauti mai tsananin sauti laha sarsaratun tara da sauti da sanyi hihu hudu bai haga tashinta awamin sarri koko daga sanyi huwal bardu ka'anna hallati kurrira fiha albargu kamar yace wanda an kamar mai ta sanyi cikin ta maƙulla inna ma qulna almazariya la la'ib ma ba'dahu li'anna al-ayat min qabil al wa tawriq wa al-hadath la la'ib al-ayn wa abubuwan da ya faru bai yi kama da abinda annan ba to amma adawa wa uliku an halaka su birihin sarsarin da iska mai tsananin sauti atiya wanda ya kubce ma matsara ne wannan iska ya kubce ma matsara ƙauyatun mai ƙarhi shiritu mai tsanani ala akan adawa ma ƙuwatin ta da ƙarhinsu lam ya ƙadiru al'adar ya ba su samu ikon tunkuɗe wannan iska ba saboda haka shi yasa an kashe mai atiya iskan ƙarhinsa ya kai domin ba yana ganin ba abin ka iya mai barazana inda halitta na amma sai ga iska ya mai barazana ba da ikon tukuɗa iskan nan tafsiri na biyu wanda sai na ali ya yi au atat ala zaniha ko ko iska ta gwabce ta kubce wa matsaranta babu ranar da an ka samu waɗanda an ka ba hukun abu abu ya kasa musu ga su yi kontrol ɗine in ban da ranar da Allah su koma adawa iska mala'ikin da ke tsaron iskan nan ya kasa amma da ikon mai iska iskan ya gwarci gwargwade da zai zo da shi wadda zai ƙida ya shi wadda zai hitowa ya kasa domin gadadun rabbi akan waɗannan bayan Allah da Allah ya husata da su iska da ya fito. mai tsaron iska ta su kontrol da iska yi an ba iska dama wadda za ka yi rufute kai haka nan ruwa lokacin annabi nuhu alaihi salam mala'ikin da an mai tsaron ruwa shi ma a wannan hali ya ka su kontrol ɗinsu amma da izinin mai ruwa waɗanda kwanuka biyu haka an ka same su Bakara kharajat iska ta hita daga yin hisabin babu lisahi kama ruya kama yadda an karoto an ali radiyallahu anhu sai na ali ya ce wato a ita iska daga alahu zaniha. min al-mala'ika ta gadabar da rabbihi Falame kajiru ala harfihi ba samu damar tsar iskan ba don Allah ya ce ma iska hita tahi ba sai ka nemi izini ba tuwaran nan haka an kai iska don haka wannan rana an samu matsala ga adawa kamar da an ka samu matsala ga masu tsallaka iyaka lokaci a nabi nuhu da an ka ba ruwa dama sai da ruwa sun karu duk abin da a duniya zira'i goma sha biyar duk abin da a duniya sai da sun karu sai da ke zira'i goma sha biyar don Allah ya riga ba ruwa dama falta kalmau ala amrin karkudir Allah sauƙaƙa hmm. sakharaha سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام رسوما فترى القوم فيها ضرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أحياء نخل a saharaha Allah ya aiko ta arsalaha ya aiko ta bil da rinjaya wasa lada ya bata dama ita iska shin wai a karatu shi yau Allah ya aiko ta arsalaha Allah ya aiko ta bil qadar da rinjaya wa sallataha ya ba ta dama alaihim gare su sab'a layalin yare guda bakwai wa ta ayamin da yanne takwas awwaluha min sulhi yawmil arba'a arba'i wato farko subahin ɗaya ranar narbali samani baƙina da kwana takwas da sun ka rage min shawwalin ga watan shawwal fi ajal shita a cikin gutsun dari sakaraha istinafun li bayani kamiyati ba'd al husuman masu yankewa su wannan iskan fasimat masu yankewa Ai qadi'at mai yanke kullu khairin dukan alkhairi au ko kuma dabirahum ko kuma yanke bayansu, su jam'u hasimin wal hasmu da ake ce mahazmu galuga izalatu asari shay gudda abu duka ya zan babu shi wa minhu hasmu ana cewa hasmu lil kayyi ya an kai lalas da cuta au ko kuma ga tafsiri mutatabi'atin husuman jere wajibu an yakuna mazdarul hasmi muqaddaran ay tafarraqa bainahum tafriqan shadidan ibka yayi daban-daban su yin daban-daban wanda an matsananci ma a ba'adahu li kamalin nuhusati wanda babu koma haduwa bayanai don nahisa ta riga ta cika rashin arziki ga adawa fatar alƙawma kana ganin mutane laukun ta hadirihim da kana nan da lokacin iskan nan ka zo tana matsayin ɗan jarida wallahi da ka ga mutane biya cikin fi mahabaha mahabai mahabaha a cikin wurin tashi iskan kana ganin sar'ahu haɗe mulkina ta haɗe alaƙa da kan ƙasa mai yi da kowa ya mutu kal ashari kamar zartakai alyabi sabunta su jam'u sari'in jam'i na na sari da yake masar'a ka annahum ajazu ka ce su wato tushe na usulun tushe na na halin dabino hawaya wanda ya ƙare lokaci ne ya faɗi ƙasa saƙidatun farigatul ajwahi wanda gara ko wani abu yake cikin ciki ta gama abin take ta faɗi ƙasa haka za ka iske ba a da shan a wa ba a da biyu da tsananin girma da tsawon haka za ka iske su shin su adawa فهل ترى لهم من باقية shin fa hal tara ko kana ganin min baƙi ya saura wanda ya rage baƙiyatun wanji sun ko kore baƙi ta rage au baƙa'an koko kana ganin kuhu la babu saboda haka har ma suna wa iskar suna wato suna ce ma kwanukan iskar na ayyamul ajuz saboda tsananin hitunan iskar domin an ce akwai wata tsohuwa ba'ada wadda ranar da iska ya fara da ta ji bala'i ya kai bala'i sai ta samu wani ba farbu biga sai ta shige ta yi ta yi a cikin ƙasa ta yi abin da miluluka amma ranar da iska ya gama halaka ada waɗanda an waje sai da ya kurɗa cikin digan na ya fito da ita ya ɗaga ta sama ya sako ta mutu yau suka ce mata a yamul ajuz haka laraba ke cewa ya tsohuwa ta sai ɓoyo amma wallahi sai da iska ya to da ita Allah ji kan musulmi ya tsohuwa ta halaka hmm. ba abin da ya rage hmm. kuma sai da sai da aka kai ranar takwas sana abin ya faru gari ta waje a hir'aunu waje a to duniya tsohon gari ta maɓannata sun yayi sun wuce waje a fir'aunu shi ma fir'aunu ya zo kan gararen sarki wa man qablahu da waɗanda a gabani ne bi fata ilƙafi lil jumhuri ay qabla fir'auna gabanin fir'auna wa bi kasari hali abi amr wa kisa'i kenan wa man ƙibalahu hukum? da waɗanda an mabiyanai an karanta da wannan da kasara fir'auna ya zo da mabiyansa Allah zina min inda waɗanda yake da gunsa wal kasu? kuma kawa sun zo qura qaumi ludu alƙari mutane annabi ludu wal iznadu majazi ay ahlaha mutanenta. sun zo bil hadi'a da kuskure bil fi'lati da aiki za ta kada ma kuskure aw bil ko ko da kuskure aw bi af'al al hadi'a ko da ayyuka na kuskure majazan fil hukmi to shi fir'auna fa sau mutanen annabi ludu da fir'auna da waɗanda sun gabo gabaninsa ko mabiyansa sun saba ma Au a sa kullum minhum rasula rabi? ko kowanne ya sawa manzon ubangiji su ilayin da aiko zuwa gare su dalilin sabawa fa akhazam sai kama su shi Allah a riqo rabiya nan riqo irin na mai ƙarfi za'iratin fi shidda wanda ya ƙara a cikin tsanani a lagairiya li ziyarati jurmin dole yin su ya girma kenan radiya da an ka ce min shai za zada kenan ya ƙara inna inna lamma Allah ya ce inna mawa lamma dagal ma lokacin da ruwa sun ka tsallaka iyaka jawaza haddul mutad ya tsallaka iyaka ta da an ka saba wa ala fawqa kulli shay'in ya dauka saman komi min aljibali na duwatsu wa gaira da waninta au ko kuma ruwa daga sun tsallaka iyaka alal khazani akan tsaron su rannan masu tsaron ruwa sun kasa kontrol din su to a wannan hali domin alkhairin da mun kai gare ku hamalla ku mun daga ku fil jariya jirgi wadda ba ta da direba jirgi mai gudana da kanta ya'ani hamalna ku mun dagwar uwayenku an tun fi asaladihim kun ku kuna cikin tsakon su safi na jariya a cikin wato jirgi mai tahiya bi kudratin lahi da ikon Allah min gairu nuti ba ta da direba ba direban jirgin ruwa shi an nuti in direban mota an ce masa waka to shi direban jirgi shi nuti na wani za san ma jariya don haka Allah ce mata jirgi bai tiya da kanta babu direba izra mai kun biya mujirin don ba mai gudanar da ita fara ja nuhu annabi nuhu ya tsira wa man ma'ahu da wanda a tare da shi ya a cikin wannan jirgin amma wa gari karba kuru duk dan da mace ta haifa in ba wanda ya bi annabi nuhu ba ko da ya noce. magana a waiji wallahi babu shi ƙarya ta wai wai daga shi ya kasa ƙaryar banza yahudanci isra'ilanci babu ko a waiji ta tsuniya ta to Allah ya yi haka فجعلها لكم تذكرة وتعيها mun yi haka la yaj'alha don musanyata ay tilka alfi'latu wannan aiki ni in ja'il mu'minina qarra mu'minai wa ihlakil kafir da halakar da kafirai musanyata tazkiratan wa'azi lakum gare ku idatun wa'azi kuma uzunin kullewa iya mai tsarewa wata iyaha wata hafaza ha don ta tsare ta wata sukurul ain ibnu kasir na'am hafi za mai tsarewa lima tasma'u yuqalu wa aituhu idza haftahu fi nafsika wa au'aitahu idza ja'altahu fil wa'i kana cewa aitahu in ka sai abu cikin burga mai cikin jaka wato akhir wa tankil lid dilalati ala qillati al uzni الموصوفة وأن وائرة منها إذا وجدت كانت بمثابة السواد يا ذن كمت الأمة داما تسام أبو الأعظم سواد الأعظم الأمة ميوة نعم وإذا نفق في السور نفخة واحدة أبنى أو fa'iza فإذا idan إذا yi busa السور suri cikin nafatul musa wahida guda wahiyar ula idan ce ta farko nafatul faza'i domin busa uku ta akwai nafatul faza'i aw saniya ko ta biyu nafatul sa'aqi busa ta wato suma aw salisa ko ta uku nafatul qiyamati busa ta tashin alqiyama busa qazai wa in السماء فهي يومئذ washaqqatis sama'u sama sai ta kartsage ta kerkece ni nuzulul mala'ikati don jidan mala'iku dama fa hiya yawma idhin wahiya sama wannan lokaci ta koma mai rauni mustarhiya mai sakowa ta tana rubuza tana ɗararrasa ta zubewa da ifatul kuwa mai raunin ƙarfi ba da maka na muhu kama radda Allah ya yi ka kana cikin ƙasa baka taba ja an ce ga babbar sama ya faɗo ba Allah ya kyauta tabitai amma wallahi ran za ta zama a wa an samu riga ruwan baton bala'i ya kai bala'i to mala'iku sama suke sama ta tsage ta faɗo to su ku suna ina والملك على أرجائها والملك jinsin mala'iku sun koma ala'ar ja'iha akan wato gefen sama a ɗarafiya ƙawayenta jam'u raja maqsurun li'annaha idan shaqqat yakunu a ɗarafiya yakunu ala a ɗarafiya suna zomowa gehe gehen sama na za su lallabewa wallai to al'arshin ubangiji kana ina ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ wa ya yana ɗauke da harshen duka gadon mulkin ubangijinka alashin ubangijinka ko kawo saman su su mala'iku da muka ambata yau ma irin zarahin nan samaniya mala'ika takwas minhum daga cikin waɗannan wal ma ya hamilu arba'a yau inda muke mala'ika hudu na ɗauke da shi wa an ba hat samaniyatu tuhufin ana nufin sahu takwas aw asnahu ko ko nau'in mala'iku takwas la ya'lamu adaduha illa Allah ba wanda ta adadu Allah wa qila tamthilun li azamatihi an ce wannan misali na da girman shi al'arshi mimma yashahadu min ahwal as-salatin yawm khurujuhum 'ala an-nas domin a yama misali kai ɗan adam ga abin suke gani na halayen sarakuna ranar za su akan mutane lil qada'il am don hukunci wanda ya hada kowa lakin sai dai shekara abdullahi bin hudu yace na nadaqa alquran bi amri in ya yayi magana da abu mumkinin wa wafaqa a hadisu hadisan manzo Allah sun kai muwafaqa da wannan magana fala wajha li mu tsaya nan wal an zahiri baudewa daga zahirinsa ko alama faƙarawa abu dawud fi sunanihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala uzina li manzo Allah ya ce ai izi gare na an uhaddithukum in ba ku labari an malakin mai hamalatul arshe ga mala'iki guda daga cikin waɗanda aka ɗauki da alashin Allah ma bayyana shahamatu uznihi tsakanin wannan fata kunne nai ila atiki zuwa ga nan ka Kawai mai ata amin sai yi shekara 700 ta wa qala al-ghazali kum samanatu amlakin imamu ghazali mala'iki takwas ya ce taqaddamul malaki kawan mala'iki guda takon kawatai minhum daga cikinsu masiratu masiratu na alf sanatin wallahu a'lam ban gano da za yi ba Allah shi ba kai ne girma ne kana kula da wuri yau mai izin يومئذ لا تخفى منكم طاغية يومئذ ذرئن تغرضون للسؤال والحساب in hali yake irin wannan a wannan halin na aka ce za a bijiro da kuwa don tambaya za a bijiro da kuwa zai hisabi rawa tirmizi an abdullahi ibn na yuraddu an-nasu yawm al ya alƙiyama ta tsaya za a wa mutane za a gitta su gittawa uku aratani jidal wa ma'azin gittawa guda jayayya da kawo hamzani wasalisa ta ɗayi rufi ya so fil'aibi gittawa ta uku za a taɓa takada kowa ya rika fa akazin bi yaminihi Allah ka samu ciki akwai wanda da takarda ta taso sai ta zo ga hannu na dama tana shiga cikin hurta na shirka dan kwarai kenan dan kwarai wa akazin bi shimalihi akwai wanda ya iska tar da ita sai ga kuwa ga hannu ne na hagu tana kutsawa ya rika mugun Allah sauƙaƙa intaha Ƙalal gazzali, Imam Gazzali ya ce jibi ala kulli musulmi yana waje ba dukkan musulmi, an yi hasaba na fahimtar an yi hasaba da ta nasuha, wani na kona musulmin shuwaka na yi lissafi, ya bincike kansa ya bincika masalolinsa, gaba ne a yammai bincike ni na na da tuba wanda ya ke zawar sai bata suha abin da ka san kana yi ka bari ka gyara kuma gyarawa irin wadda ta yi kwatanci da ya an tatsa nono ga hantsar dabba bai koma ta wannan kafa ko na komawa to in ba aiki ba irin wannan ba wai aikin banza ta wata daraka ma zarrada ka yi ƙoƙari ka yi da rakin abin da ka yi sakati fi ciki au kasara ko ko abin da takaita min fara'idillahi na farlan ubangiji wa bai raddil mazalim abin da ka zalunci wani kai kokari ka mayar na dukiya habbatan habbatan dinari dinari eh ban ji ba a'a bi raddil mazalim abin da ka zalunci wani ka yi ƙoƙari ka mayan abin da ba rufiya ba ka zo ka nemi shi yahe ma da gairi isa da fitinatin wal istihlal lalumin kulle man da lahu da sanihi, da neman halattawa ga duk wanda ka gita harshen ka zagai ko ka ɓatai ko ka ci irni ne ka bi shi shahe ma kuma yin sa dunkule bai isa wanda don Allah don abin da maka haimin an kiyaye maka mugunda sai ka bayani to me sai yayi akwai aiki duk wanda kan gita kacci mutunci ne da harshen kawai yadihi da hannunsa wasu uzannihi da qalbihi da wanda kawa mummunan zato da zuciyarka haci wallahi sai ya yahi ma in bai yahi ma ba wallahi kai ka ta kare wata da yi ba kulubul mu'mini sannan ka zauna kowane mu'mini kai abin zaka dada mai rai kakka zauna kana bata mu'minai rai hatta ya mutu hashi mai wanga hali ya mutu walan yabqa alayhi fariyatin babu wata walla ta rage wala mazlama ba wani zalunci fa ta kullu jannati bi ghairi hisabin sai shiga aljanna ba tare bincike ba amma in haka bai faru ba billahi allazi la ilaha illa huwa sai ai mai ai kuma in aka kirewa in mutum na da rayuwa ya ci irin mutane akwai lokaci na gyara amma wallahi in ya bari lokaci ya wuce wani ƙirata ta ƙari ka ku san wani in ka to ka faɗa mai ga abin da baka ce aka wani ban yayewa inda wa wal والمراد بالارض والمراد بالارض ابن اكل الارض دين سن aka magana izharul adli wannan yau ba irin tura bula ran da za a dauka talikai a gitta su adalci Allah zai yi wallahi ba nan na da aka bar cin hanci ba ba nan na da aka nuna yan uwantaka ba ba nan na da aka nuna isa ba ba nan na da mu aka nuna mu a isa ga mu a kusa ga hukuma ba akwai aiki akwai aiki kuma aikin nan dole wallahi sai an gyara wa ihza'il jahidi da ƙasƙantar sadda. kunyatar da mai musu gaskiya ala ru'usul ashhad bisa ga kanun mutanen duniya duka wato kunyar lahira ba ita take ta duniya ba kunyar lahira duk duniya kuwa sai ga maganinka ga wani ɗan wani jikan wani dan gari kaza ɗan wani ga abin da yi, Allah sauƙaƙi wani na ta magana to bismillah wa za ka sa ya roƙa mashi in ya roƙa sai ce a bari shi taho eh? a yace ba sai na gane ban ya yahe shi shikenan kuma wa alaikum salam hmm? haka na'am haka mm. sai ka sai ka iske ka cewa na mun kulla da kai ka san harka mun kai da kai ta miliyan goma amma miliyan biyar wala ni na halaka su to Allah ka yafe eh. ne eh eh Eh. bai duniya ba iyali ne na nan ba ta san musu ka waɗa musu abin da kawo bansu ya yi kai ta yin zigwari wa kanka kai ta yin zigwari wa kanka in ka ce lahira an ka mai cikin ka an ka bashi in wani abu ya rage to babu magani illa mutu ya kama kai ne wajen wata dibara ku batta abin da an ka yi wallahi abin da gyara in ba haka ba wallahi ƙarya ta ƙare wata dibara duk ba ta yi ƙur'ani yana makaratu kuma ƙur'ani abin da ya faɗa shi a tabbas a gaba ba ta ɓoyuwa da ta'ilil jumhur wala ila hamza wa kifa'i khafiyatun min minkum gare ku sariratun ɓoyayya au halatun khafiya ka kafa ala na so da ke ɓoya ga mutane fi duniya likawli huwa mutum la sarai domin ranar bayyana a siraina duk abin da ka kumshiyar na wala bayana zai kaya ta gumtin abu kaya ta kumshi ne ga kanan kana kana kana in ka kaina ka kaina kana kana ya rufe rufe wallahi ran nan hilin Allah za a gani ne Allah kai mu da arzikin yin gaskiya aha utiya kitabahu bi كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه to ba an yi magana akan za a ba wata kallu da hannun dama ba wasu kuma za a ba su da hannun hagu Allah tsare mu Allah ya ce fa amma man ute kitabahu bi yamini amma wanda an ka ba takarda aiki ne certificate ta shiga aljanna oh Allah ka taimake mu samu certificate din ga an damka ma an ce ka sai ka shiga aljanna to wanda an ka ba ita bi yamini damarsa tamsilun lil abd wannan bayani na ga wannan wancan abdin fa yaqulu yana cewa li kulli jam'in ra'ahu ga dukkan ya riko takarda an ce mai aiki ne yayi kyau inda duk ta ga gungu sai ce ku to ku gani li kulli jam'in ga dukkan taro ra'ahu da gani farhan biki don barin ciki da shi ha'um don Allah ku zo ku rika kitabi ya lisahina uqra'u duk Allah ku zo ku karanta kitabi al-tahina tanazu'ina tanaza fi ha'umun da uqra'u oh wa amala sani li qurbihi walau amala al-awwal laqila uqra'uhu wal ha'u fihi wa fi ma ba'dahu lisakati tazbutu wasalan wa waqafan ittiba'an lil musaf don dai ittiba'an lil musaf ba wai bayani za a yi ba biyar da rasmul musaf al-usmani ni a gaba وأني ملاق حسابية yace zanantu bayan an cika dawa ce a to a karanta yace ni zanantu ni na tabbatar zanantu na ya ni da in inni ya gabace shi In ni zanantu ni na tabbatar ta ya ƙantu na tabbatar da an yi mulaƙin ni mai haɗuwa da hisabiya hisabi mai sauƙi nake ai mu'ayinu lahu wa hadha dhannun lima yaqau ba'd wala karja ila al-hiss wa huwa dhannu allazi yuqaunahu mawqi' al-yaqin wanda an ka abka ma'auka yaqin shi wannan zanni kama ta kaddama tanbihu alaihi an ibn al-adiya wa huwa wa huwa fi 'ishatin shi wanga mai takardar ga wanda ya amsa dama huwa shi fi isha ta yana cikin rayuwa razu ya yarda da marzi ya yarda da au za ta rida ma'abuci ya yarda wato kenan duk abin da ya yi Allah ya riga ya yarda da shi shi kuma zai shiga inda a cikin yarda Allah shi ne ko? a ah, ko? كلمة كو لأن النسبة كما تكون بالحرف تكون بالصيغة دون نسبة كما يتكلم واد حرفي تنظم واد صيغة أو رادية صاحبها كو كما أبو تنتا يردينا على المجاز في إذناد وتكنا أتكين إذناد المجاز إنا ذي شغا جنة عالية كالي أبنك في جنة عالية وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام fi jannata cikin aljanna aliya madawakiya fi makani li'anna ha fawqa samawati sabi'a kofa aushu rahman wato kuma ruhinta arshur rahman nan yake aliyatul qusur ma bena ya madaukaka wal ashja da duwa da itace wa fi jannati badalun min ishatin aw khabarun ba'da khabarin quduha abin bi asatta jamu qata'a jam'i abin bi bi kasarin ma yustani bi sau'ata abinda ake ɗasa da gaugawa wasu mara shi na ya tashanta ya kusa suke ƙaribatun kusa take ya wani halƙa'idu wanda an zamne in yana son ɗan iccen sai ya baki awo wal ɗaji wanda ake cire buɗe baki sai ya zalo muna tare da kuwa fa qalam sai a ce ga su kulu wa sharabu ku ci ku sha an tara jama'a da lil ma'ana wato kenan ku ci ku sha hani'an hala kaunihim ina suna masu warin ciki au akalan wa shurban hani'an ko ci da sha wato wadace la makaruwan fi ba abin kyama wala azan ba cuta au hani'atin koko maraba da ku hani'an wato zaddadi nisba alal mazari bima ma sarrafa don abin ku ga gabatar ku ga gabatar من الأعمال الصالحة في أيام الخالية أتكن قالوا كان دنيا الماو بياج الدنيا هو ما من أوتي كتابه في مواجه متاشر قد أموتا والله صورة da ya gabatar da wanda su ya tura kada a da kafin da alƙur'ani da kuma a rayuwar yankin da ya zuwa ba